rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan lil lisani yafqahu qawli baya ka yawa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da yammacin asabar 23 ga watan shawwal hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha ɗaya ga watan afrilu 2026 miladiya a ci gaba da darasinmu na tauhidi kamar da aka saba kowane mako na asabar muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi alhaji ahmadu cancangi Allah ya ji kansa da rahama kuma muna karanta wannan littafi na kitabu tauhid wallafar Salih bin Fawzan bin fawzan Allah ya kara masa lafiya wanda yake shine mufti na ƙasar Saudiya wanda darasin da ya gabata muka cike ƙarshen shafi na takwas a yau za mu tashi a farkon shafi na tara tare da sabon darasi a shirku wato shirka wannan mummunan ciwo wannan mummunan guba wanda yin ta shiga cikin ayyukan bawa take lalata masa aiki malam su a wannan gaba zai magana a kan ta'arifuhu da kuma anwa'u wani ake nufi da shirka kuma menene nau'ukan shirka kafin haka za mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a da isar da saƙon ta'aziyya ga ɗan uwa mala abubakar wanda muna tare da shi a wannan masallaci ko da wani lokaci wajen musamman waɗannan darussa da hidima a wannan masallaci wanda ya rasa mahaifinsa bana biyu da suka wuce muna addu'a Allah ya ji ɗansa Allah ya gafarta masa duk da yake mala abubakarorin suna da yawa wannan masallacin akwai yanki a kasai to wani abubakar din ne to abubakar ashiru na goma eh dan dan ka dauka wani abubakar din da mala abubakar ashiru na goma shine ya rasa mahaifi muna addu'a Allah ya ji kan mahaifinsa Allah ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya sa jinya ta zama kafara Allah madaukakin sarki ya sa kabarin sa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna sauran marasa lafiyar mu muna musu addu'a Allah ya sa jinya ta zama kafara Allah kuma ya tada kafada mabatan mu kuma Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani yan uwa masu albarka malam ya ce shirka ita ce ja'alu sharikun lillah ne ma'anar shari? eh shi ne aboki na tarayya ka hada shi da wani shi ne shari kawai abinda kuke kan gangan da shi in muka kulle cinikayya na wani business misali sai ka kawo naira hamsin na kawo naira hamsin sai ka zama shari dina ko naira ashirin na kawo kai ka kawo naira tamanin ni shari ɗinka ne ina da wani kaso percentage a cikin abin da ka kawo ni ma ina da shi kai ma kana da shi wani ma na da shi duk yawan ka gani to fatina kenan to shi ne sanya wa Allah fatina shi ne wani mutum ya sa wa Allah aboki an gane ko fi rububiyatihi a cikin rububiyarsa wa ilahiyatihi haka nan a cikin uluhiyya misali sai ka ce ai za mu bauta ma wani tare da Allah bana yadda muke bautan Allah za mu bauta ma wani dan adam a yadda Allah ya halitta dan adam ma yana yi kaga azumin nan da muke samu da ruwan sama da ake ai wani wali wani ma yana yin haka kamar yadda Allah yake haka ai sai wali wani ya yadda ake kaga duka ka sa a cikin uluhiyya da rububiyya wannan kawo Allah kishiya ka sa masa abokin tarayya wal ghalibul ishraku fil uluhiyya galibin shirka yana faruwa ne a cikin uluhiyya mana tauhidi na bauta wurin bauta ma Allah shi kadai ana aka fi samun shirka a keɓance Allah shi kadai da ibada shi ne tauhidin rububiyya da an fi samun shirka a nan gurin amma tauhidin rububiyya ko ba a yin samun shirka a cikin shi kafiran baka sun tabbatar da Allah ne ya halitta ga rububiyya ne wannan shi halitta sama ya halitta ƙasa ba wanda zai ce maka wani wali ne ya halitta sama wani waliyu ne ya rana ko wata ko taurari duka wannan an yadda Allah ne yi an gane ko yawa amma a uluhiyya wurin bauta to ana ake kwange ana ake rubtawa sai ga mutum yana bautar Allah shi kadai amma kuma ya hada tare da wani abokin tarayya yana tsoron Allah kuma yana tsoron waliyinsa ko wani shehinsa dukkan waɗannan duk wani nau'in ibada da aka sarrafa ta tare da wani ɗan adam to ya zama shirka malam ya ce bi an yadda umar Allah ya kamar ka ga mutum yana kiran wani Allah aw yusrifa lahu shay'an min anwa'il ibada ko kaga yana sarrafa wani daga cikin nau'ukan ibada da wannan abin da ya hada da Allah Allah ake ma ba amma ko sai yi shiga dan adam kazzaki misali kamar yanka idan mutum ya yanka dan dodo ya yi shirka dan wa ake yanka dan Allah ake yanka qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin an fahimta Ku sai wani ya yanka saboda dudu ko wani ya yanka saboda boka ne ya ce a yanka ma wani jini wani wani aljani ko kaza ko kaza wannan abin da aka yi yanka don shi to an hada shi da Allah kenan a wajen wannan yanka wannan ko kaga mutum yayi alwashi me kai yayi alwashi dan Allah sai alwashi dan wani kamari ko don wani mamaci mutum ya ce ya yi alwashin zai je kabarin wani ko hubbaran wani wannan ya yi shirka walkhaufu da tsoro wa ake tsoro Allah Allah ake tsoro Allah ce fala ta khafuhum wa khafuni kar ku ji tsoronsu ku ji na. in kuntum mu'minin in kun kasance ku mummunai ne warraja da fata da ake yi wa za ka yi burin ya kasance tare da kai ya taimake ka ya baka agaji a lokacin da kake bukata sai Allah ba lokacin da kake tunanin ga wani dan adam yana tare da kai zai taimake ka wallahi an samu matsala kwarai da gaske mutane suna kudurce halartuwan waɗansu bayan Allah a lokacin musiba ta hanyar kawai makala hotonsu a jikin abin hawa ko kuma a jikin wasu ababe da suke ibada da su kamar carbi an fahimta da makamantansu wuce yana kudurce wannan mutumin yana zuwa yana ba da taimako yana ba da agaji to wannan ba daidai ba ne domin hakan zai kai mutum zuwa ga shirka babba Allah ya tsare mu Allah kuma ya kare mu malam ya ce bayan nan wal mahabba da soyayya ba a san wani sama da kowa ba Allah ba Allah shi ake so sama da kowa da komai ba a hada ma san Allah da wani san da ake wa dan adam amma yau a cikin mutane Allah ya gaya mana wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada ko yuhibbunahum fa hubbillah akwai daga cikin mutane da suke rikan waɗansu alloli ma bayan Allah suna san su irin yadda kuke san Allah ku malai su kuma haka suke wa wa'annan allolin ko kuma suka ce a suna son irin wa'annan allolin irin san da suke wa Allah irin shi suke musu duka tafsirin kowanne ma'anar za ka hau Allah ya kare mu malai ce wa shirku a'zamu zunubi shirka ita ce mafi girman zunubi gaba ɗaya duk duniya duk wani nau'in zunubi da za ka yi tunani a kansa wanda ka taba ji da wanda baka taba ji ba da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba wallahi babu wanda ya kai girman shirka domin duk zulubin da mutum yayi Allah zai ya fi masa amma shirka wallahi sai ka tuba sai Allah ya yafe in Allah ba baka tuba ka ba zai yafe ba kisa malamin suka ce da Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a suka ce wannan jami'an din da ya fada wallahi har da shirka Allah yana gafartawa amma da sharaɗin a tuba amma idan baka tuba ba ba da Allah ya gafarta kuma idan mutum ya kuskure ya je lahira da zunubin shirka to ya je da matsala to Allah ya ce su masu yin shirka suna cikin wuta da wama za su innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu Allah ya tsare mu da aka dole ne a tsoraci shirka ya ku bayan Allah a guje mata kar a kuskura ta shigo cikin ayyuka domin lalata shi take to malam yace shirka ta zama mafi girman zunubi ne saboda wayannan dalilai dalili na farko da yasa shirka ta fi kowane zunubi girma yace li annahu tashbihu lil makhluq bil khaliq domin wallahi kamanta abokin halitta ne da mahalicci ƙwarai da gaske bai dace ba kuma a kamanta mahalicci da abin da ya halitta ya ce fi khasa'isar ilahiyya musamman ma a waɗansu keɓantattun ababe na uluhiyya faman ashraka ma Allahi ahadan duk mutumin da ya shirka tare da Allah ya haɗa shi da ɗan adam to faƙad shabbaha bihi to ya kamanta wannan abin da Allah ko ka kamanta Allah da wannan abin da kada shi shi an fahimta idan ka zo kana sallawa ake ma Allah sai kai sallah ga wani wali ko ga wani shehi kamar ka ce shi ma wannan shehin Allah ne kuma Allah shi ne wannan shehin kaga inda ka samu tashbihi a Allah ya kyauta to abin yana da hadari kwarai da gaske kada mutum ya yadda ya rasa imaninsa malam ya ce wa hada a'azamu zulm wannan shine mafi girman zalunci domin ka abu inda bai dace ba yi dama mai ma'anar zalunci shine sanya abu inda bai dace ba ko shine wata shay'i fi ghairi mahallihi ko fi zai yi. mutum ne ya je makaranta ya karanto ilimi wani irin ilimi ya karanto ilimi na wato likitan ido ya kware sosai sai kenan sai aka zo za a raba wa aiki da mukamai sai aka ba shi mukami an fahimta mukamin kuma da aka ba shi aka ce shi ne shugaba ya faɗa a ji na ainihin wato ma'aikatan sufuri ya alaƙa abin da ya karanta da abin da aka ba shi ya dace da wannan aikin ya dace ba so wannan <laughs> na na wajen a najeriya za a yi to wannan shi ne hakikalin zalunci a ɗaura mutum a inda bai dace ba ba ahalin abin ba ne wa zai duba idan wa zai duba a suri eh dama ce ake misali shine shugaban likitoci a ma'aikatar sufuri masu duba idanun direbobi za a dauke su aiki a tabbatar da direba idan sarafiya yau zai ga hanya ko to ran dama dama ko a ake shi ne shugaba mai faɗa a shi ne darakta gaba daya a ma'aikatar sufuri bai da alaƙa da abin da ya karanta bai da alaƙa da iliminsa ko a buɗe kamfanin mai a ce shi ne shugaba ko a ba shi aiki a gurin Ta ga babu alaƙa irin wannan kuskure an fahimta? ce sa ɗaukan bauta da ake wa Allah shi kadai a kai ta ga wani ɗan adam wannan ƙarshen zalunci kenan don ba abin da ya dace a yi bakin shi sa nan malar ya ce wa haza a azamun zulmi wannan shi ne mafi girman zalunci wa zalika afwan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma zalunci ne babba kamar yadda Luqman ya faɗa Allah ta'ala ya mana jagoranci malam ya ci gaba da cewa wa zulmu huwa wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi zalunci kuwa shine daura ko sanya wani abu inda bai dace ba ana zalunci malam a komai kai ne kai karatu kai hankali kai tarbiyya kai komai aka ɗauko za a maka aure sai aka ɗauko ta jahila wanda bata je sau zuwa makaranta ba bata san ko ba aka baka wannan halin yayi bai yi ba an yi zalunci a nan gurin ko a samu wata ɗaliba da kai karatu ga hankali ga ilimi a ko wani jahili kawai wanda bai taba ma hada hanya da karatu ba wala Allah yana wasu munanan ayyuka ma saboda kawai ai abokin babanta ne ko saboda shi din oga ne na uban ai kaza saboda wata manufa ko sai a dauka a bashi wannan zalunci ne ba su ma dace ba ƙwarya ba ta bi ƙwarya ba a nan gurin eh nan fetur ne ke bin ruwa ko ruwa ke bin fetur ai ba su dace ba saboda haka ana yin zalunci a koyina Allah shiryar da mu ya ce fa man abada ghayra Allah duk mutumin da ya bauta ma wani Allah faqad wada al ibadatu fi ghairi mawdi'iha to ya sanya ibada a inda bai dace ba domin ibada aka zo za a yi ta ana sata ne a gun Allah ko sai ka je ka sa ta a wani wurin da ba shi ne Allah ba wa sarrafaha li ghairi mustahiqiha ya kuma gabatar da ibadan nan ga wanda bai dace a bashi ba ba shi cancanta a yi mawa ba wa zalika azamu zulm Allah ya ce wannan shine mafi girman zalunci mafi girman mene zalunci ina fata ana fahimta shine mafi girman zalunci Allah ya tsare mu da zalunci malam ya ci gaba ya ce dalili na biyu kuwa da ya sa shirka ita ce mafi girman zalunci ya ce inna Allah akbara annahu la ya liman lam ya minhu domin Allah ya faɗi cewa baya gafarta ma wanda bai tuba akan shirka ba baka tuba ba to Allah ba zai gafarta maka ba Ƙware ne haka Allah ya faɗa domin Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ya yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya gafarta ma mutumin da ya mutu yana shirka da shi amma wani zunubin da duna zalika ma'anar duna zalika abinda bai kai shirka ba Allah zai gafarta maka in kai ƙarya an fahimta Allah zai gafarta maka idan ka aikata wani laifi daga cikin laifuffuka amma shirka wallahi sai ka nema sai ka tuba sai ka yi nadama Allah ya tsare mu kuma wallahi kullum ni na sha bamu misali wannan misalin abin da yasa kuma ba wani dalili bane yasa na zabe shi in ba misali da shi sai saboda yadda zuciyar dan adam take da take ɗanfaruwa da wannan abu na sha bugawa ko a nan majalisun na buga misalin nan ya fi so goma amma ɗan adam ba zai yi da haka ba yanzu yau asabar Allah kada ya san adadin auren da aka daura jiya juma'a ma Allah kada ya san yadda aka yi gobe ma ana daura aure lahadi ko ba ka bane kai daura aure ma yanzu koyo shanayi dama kuma dama ba wai shar'a ta tafi wata rana guda ɗaya ba har ran sallah ana ɗora wuri har cikin azumi ma za a iya ɗora wuri amma ɗora ku to masha Allah ka gani <laughs> yanzu samarin nan da aka ɗaura auren rakinsu ƙila mafi yawa a cikinsu idan ka ba su mafi ƙarancin lokaci idan auren saurayi da budurwa ne an gane ko galibi na yan mata saurayi da budurwa mafi karanci ka ba su shekara ɗaya kace suna soyayya tare shekara ɗaya suna tare ka ɗaura aure a jiya ko a yau saurayi da budurwa ba cika samun watanni ba ba ci ne babu ba fa amma galibi ya fi haurawa ko to yanzu wannan saurayin da ya shekara akalla yana neman yarinyar nan ta san shi ya santa ba cinta da shanta yana kan shi ba ne amma duwar abin da ya zamanto soyayya ta bayu a yi shi don ya nuna mata cewa shi masoyinta ne yana yi ko ba haka ba ne bakin gwargwado ko ya kuma sai yadda aka yi ƙila wata rana ma ruwa mai duka za shi taɗi ƙila wata rana kaza ƙila wata rana kaza duk gashi na hango abubuwa na wahalhalu yanzu da Allah wane ne a cikin su yau ɗin an kai masa amarya ya shiga ɗakin ta ya tadda wani ƙato a ɗakin kuma in yi magana ya ce ai nima mata ta ce kai waye ya ce ni ne mijinta idan aka gaishe da dan tawul haka ya dan daura kuma ya faru ne ranar da aka raka ta daki in masu rakiyar ne in ba masu rakiya bane ka shige da dakin amarya da kanka salamu alaikum wa alaikum saka san ango ya iya sallama a dakin amarya salamu alaikum irin da wani irin izza izzan nan Eh, nan fa masarauta ta ce gidana ne maimakon ka ji muryar matar ta amsa sai ka ji muryar wani kafin ya amsa wai wane ne ne yake mana sallama akwai wanda zai da wannan wannan shirka sunan shayi ya aka yi wannan angon ba zai da abokin tarayya ba wani namijin da san cewa bai da alaka da matansa kuma shi ya biya sadakin ba har aka yi walima aka yi abubuwa na bikin ashe wai duk ba shi ba ne mijin ko kuma ba shi kadai bane tana da wani mijin ma banda wannan ko kuma ma ƙari idan ya zo yana mamaki amaryar ta fito a ɗaki ta ji a ah, masoyina ai wannan shi ya na ne baka sani ba da Allah zai yi wannan wa zai yi da wannan dan adam ne bai yi da a hada shi da wani ba malam ko ba a auratayya ba wala akwai wanda ko ko kudi ake badawa a ce kai da wani jinkura ba sai ta ga dan adam wani bai so a hada shi da wani ba haka bane to ko kaya ne ma to sai Allah da ya halicce ka ya halicci komai da komai ya ce ka bauta min ni karai kawai sai ka je raji da ni ka bauta mai ka ce Allah ba zai kama ka ba wallahi ai kai ma ka san baka yi adalci wallahi sai Allah ya kama ka dan adam bujulu ake cewa saboda ai ba a cewa dan adam ya butunci ya kai makura ne wajen abinda ba a tunanin yake yi ka zan musulmi an maka halarci ka yi mutunci, ka gani saɓanin in yi aka sun haka abinda ake tsammanin ya yi sai dai ka ji yabo ta kawai rana aiwa na ɗan halin ne ko ba ka wani ɗan halin ne wani ai mutumin kirki ya yi kaza ya yi kaza ana faɗin abubuwan da ya tsaya ya riƙe amana ba tare da ya ci amana ba a gani Allah ya shirya da mu su da yan uwa shirka bala'i ne Allah madaukin sarki dole ne ya kama wanda ya shirka da shi kamun irin nasa kuma ya masa ukuba matukar ya mutu bai tuba ba dalili na uku da yasa shirka ta zama mafi girman zunubi malai ce inna Allah akhbara annahu harrama aljannata ala al-mushrik Allah mai girma da daukaka yayi bayanin cewa ya haramta aljanna ga mushriki mana mutum mai shirka ba zai shiga aljanna ba wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannama sannan kuma Allah ya bayanin cewa shi din nan mushriki dawwamamme yake kuma za a dawwamar da shi a cikin wutar jahannama qala ta'ala Allah bai girma da daukaka yana cewa innahu man yushrik billah lallai duk mutumin da ya hada Allah da wani faqad harrama Allahu alaihi janna hakika Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makomarsa wuta ce wa malin zalimi na ɗayan na ka mushirki menene shi azzalimi ne kagar ta ce wa malin zalimi na min ansa azzalimai ba su da mataimaka yana magana a kan shirka ne kuma kawai sai cike da zalunci ya nuna maka duk mushirki azzalimi ne ai za ka yi da haka yadda Allah ya siffata yadda take ya ce ta kadu samawa su ya tafattar na minhu haka yi ba sammai suna dab da su kyakkece sama ta yage kalli saman nan mara yadda aka yi ta da tsari babu fila ba komai amma tana dab da ta yage tawar gaje minhu watan shakul am ƙasa ta tsatsage ta kece ta bude wannan ƙasar tana riƙe da ba za ta yayyage wai bai ke faruwa ne ba ma nan ba duwatsun da kake gani wata khirrul jibalu hadda duwatsu su rubuzo gaba da sun murmushe sun tarwatse wai kai bai faru ne wai duwayen nan halittun za su yi wani duk girman su saboda abu ɗaya hidin aka yi Allah ce an da'au lirrahmani walada an ce Allah yana da an haɗa masa an masa shirka an jingina ɗa a gare shi an jingina maka da Allah cewa ma yan bagilin rahman an yattaki da walada bai ko dace da Allah mai rahama a cikin da ba saraka duk lokacin da aka yi shirka al'arshi da Allah girgidi yake cikin tartar mala'iku ne suke tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala yake tsayuwa al'arshi haka hadisi ya tabbatar kuma wannan mala'iku da aka faɗe su su takwas wannan su ne shugabannin sauran mala'iku ina fata ana fahimta da Allah ya ce wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya amma yanzu annabi ya ce mala'iku hudu ke rike da al'arshin ubangiji mala'iku hudu ne amma Allah ya ce za su zo ranar tashin alkiyama guda takwas ke rike da ita an ninka su so kuma mala'ika da girma baka san wani irin mala'ika ba ko ba a gaya maka ba in ka kalli girman a ka san cewa ba mala'ika ba ne na wasa mala'ika jibrilu da yake shugabantar mala'iku da yake da fukafukai guda ɗari shida ɗari shida to kila akwai sa masu ɗari shida shida ba dole ne ba wani nassin da ke nuna cewa mala'ika jibrilu kadai shine mai guda ɗari shida ya nuna cewa kawai shine shugaba ko ba ka bane idan yana shugaba ai ba shi kadai bane kila babu na abin da ke nufi baya nuna ce shi kadai ke da wannan mulkiya na adadin wannan fuka-fuka za a iya samun wani mai adadi irin wannan wala Allah samu mai musu ko da 70 ko 500 ko 200 ko 300 ko 100 kaza mala'ikun Allah ke nan ba to a ce maka irinsu wanda annabi ya ce fuffuke ɗaya ya rufe duniya gaba ɗaya gaba ɗaya saddal ufuk domin ya gan shi su biyu ana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibrilu gani na hakika a halittarsa ta mala'ika wallahi halittarsa ta mala'ika wannan Allah ne ya ba shi wannan dama Allah ne ya ba shi wannan falala amma kai a mujarradin ka kai da ba kowa ba ba kai ka ga mala'ika ba wallahi ba ma mala'ika jibril ba an fahimta ko wani mala'ikan daban wanda ba shi ba ba za ka iya gani ba domin duk wanda ya ga mala'ika to mutuwa ne iya kawai yana cikin matattu ne wanda dai cikin matattu da ransa da komai baya ganin mala'ika a siffar mala'ika amma baya kore cewa ka iya ganin mala'ika a siffar dan adam wala ka da wani ka zauna kai mu'amala da shi kai ilma wanda ke kusa da kai mala'ika ne baka sani kwarai da gaske ai mala'iku na shiga irin ta dan adam su rikida ko domin sahabi na annabi sallama da ake ce masa dihiyatul talal mala'ika na shiga siffarsa sai da a ga dihiya ya zo wurin manzo Allah majalis ya zauna a yi magana bai ce komai ba da koma gefe su sa labule da manzo Allah ya tafi shi kuma mala'ika jibril ne ba dihiya bane sannan ya zo kun ga hadisin Umar ko da wani mutum kawai ya bayyana ya ce bayyana ma na hannu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi sallama, in tsala alaina rajul kawai sai ga wani mutum ba alamun tafiya ba kura a kafan shi babu wani abu kuma ga kayan da ne kalkalkalkal ba ko da fi da gashin sa baki kir gashi balarabe fari kwan masha Allah idan wani ya zo wani wuri daga wani waje za ka ga alama kila ka ga gumi kila ga wani dan kura-kura haka na tafiya babu wannan fa yana zuwa kuma ya zauna a gaban annabi ya manna gwiwarsa da tashi kai wannan wani bako ne zai zo da gara a irin wannan gaban annabi ya haka kai ma kasan san dole da walaki kawai ya kuma ɗauki hannayensa ya ɗaura akan ciyoyin annabi da ana magana yana masa tambayoyi kuma muna ji meye kaza meye kaza meye kaza duk ya faɗa annabi ya bashi amsa sai last question ta ƙarshe waya a musabaka idan ana alƙalanci makan ce as-su'al al-akhir yan tafsiri wanda suke musabaka musabaka yanzu su tilla tafsiri ko qira'at a maka tambayoyi a ce to su'al al-akhir wanda ita ce al-hasima zaka yi amsa tambayoyi a lokacin tun ana tafsiri ba fara qira'at ba ana yin tambayoyi guda 20 za a maka goma sha tara an fahimta masu sauƙi kalmomi ne kawai fara fara kada daya biyu ko ce da makinta ana yi ana yi ana yi ana yi da an kai goma sha da an zo ta karshe a shashe su'alin akai to nan bayani za <laughs> ana yi to ka yi bayanin ya akai kaza ya akai kaza aya kaza kuka kawo irin ta guda kaza a wata sura sono akai kaza wannan sai ka yi bayani to su'alin akhir kawai sai annabi yana sauraron shi kawai sai mala'ika ya ce masa yaushe ne tashin alkiyama ya ce to a lokacin da alabi ya ce ai wanda ake tambaya ɗin ko ba ka bane bai fi wanda yake tambayan sani domin mai kai kana tare da Allah kana fadar sa idan akwai ranar da aka yi fikin aka ce ga ran da zai wallahi kai ka riga kowa sani ya ce kenan ce wanda yake tambaya ya fi mai wanda yake tambaya ka sai ce to na kaga amsan da annabi ya bashi daidai ne amma duk da haka gaya mana alamominta so ake a gaya mana cewa tashin alkiyama babu wanda ya zanta shi sai Allah to gaya mana alamomin to a cikin alamomin ne annabi ya bayani ya ce ranar juma'a za ta faru amma dan adam saboda kangara ko a jikin shi annabi ya ce babu wata halitta ba tana cikin tsoro da firgici a ranar juma'a Yace in banda mutum da aljan su ne kangararru su a ruwansu yanzu jiyan nan mutum da suka yi aure in suka sani ko jiya ne tashin aljama idan idan juma'a da za a yi aure ita ce tarar tashin aljama fa ko a jikin su ba wallahi adam zai ce maka aure ranar juma'a mai zuwa haka muke gaskiya wallahi malam Allah ya yafe mana albarkar juma'a ke malam ko ni kwanan na sa wani ranar aure ran juma'a na saka bana <laughs> eh, a ita ce gaskiya kan haka dan adam yake wallahi malam to aka ce juma'a amma ba san wace juma'a ba ne da amma faɗa rana to amarat din shine alamomi abinda in ka gani zaka gane yanzu nan idan ka samu ƙwararriyar mace da tijuwa ba ta je boko ba ta je ko ina ba tana ganin mutum da take da ciki za ta gane haka ne ko ba ka wani ba test aka yi ba ba scanning aka yi ba wannan ciki gare ta kuma wallahi aka je aka zuciya sai ta ce an ga ciki A za ga wata wanda bata sani ba sai ta zo na da mace tana da ciki sai a kai sai da jira kuda wata ma sai da jikin san jariri ba na fara da cikin ba ba na samu wannan ba to akwai alamun da kana gani ka san mace na da ciki ko to akwai alamun da kana ganin su ka san alkiyama ta su shine annabi ya faɗa mana yace zaka ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta wannan gashi nan burjik a gidaje yar aiki ta yi ya da uwar ɗakinta da take wa aiki ita tana nan tana shara ko wanke-wanke ko kaza ko girke-girke a gidan amma wanda take ba ta umarni hajjiyar gidan eh yarinya ce da ba ta wuce ƴarta ba ma ko jikanta alamar tashin alkiyama mutane su ringa competition wurin gine-gine yau yanzu abin da ake kenan kowa so yake gina gidan da ya fi na wani ya za a gida na ya fi na wani yawan aure-aure ga kuma yawan saki yawan kasuwanni duk wani wuri da aka rusa ko gida sai daga an yi shaguna kasuwanni yawan mata a kasuwanni shi ma duk a faɗi wannan ga shugabanni azzalimai ga mutane ga iri da alabi ya faɗi abubuwa da yawa ciki kuma na muna ganin su sun faru ga alharaj yawan mutuwa din nan kashe-kashe wanda ya kisa bai san dalilin kisan ba wanda aka kashe ma bai san me ya aka kashe shi ba wallahi ka ce ba wannan lokacin muke ciki ba yanzu game da tashin alƙiyama na cikin shi muke Allah ya sa mu cika da imani saboda haka annabi nake ce muku ya ganshi a siffarsa ne yanzu a wayannan misalin da na baku a mala'ika ya ganshi a a siffar dan adam ne to wannan halitta ta haƙiƙa mala'ika gashi wanda Allah ya ce jibril da sunansu ya kira shi to wannan mala'ikin ya gani ya gan shi a maka a wannan farfajiyar fili da ke ƙasan jari hira kogon hira Allah ya ce sun madana fatadalla fatana ƙaba ƙausai ne a wa'adina haka ya gaishe wallahi ce ne yi san kowa ina gangarwa na rika jin kaman kaman motsi akwai wanda yake tare da ni ba ni kadai bane ka ci idan kana tafiya a wani wuri kila ka ji kaman ko ana kira ko ka ji akwai dai wani dan motsi motsi haka ko a daki in yana faruwa lalle mu yanzu idan mutum yana jin motsi a cikin daki to alama ne fa na rashin lafiya eh ba ka da lafiya akwai wani abu ko dai ko dai jinnu sun riga sun shafe ka ko suna shirin shafarka Allah ya tsare mu to annabi ya ji irin wannan motsin ya waiga ba kowa ya haka ba kowa ha waye ne kaga duk za kai ai ka saka jikara ta kallaka kan an ce ko annabi yana ko sai ga malaika a lokacin da annabi ya ganshi da wannan adadin sabukai to karo na biyu da ya ɗauke shi aka yi mi'iraji da aka kai sidratul filmunta kuma annabi ya hau bayan mala'ika jibril ne dokin da ya hau eh ya hau buraka daga ƙasa daga maka zuwa baitul maqdis wannan ai buraka aikin ta kenan wannan isra'il kenan daga maka zuwa baitul maqdis an gama ita ma kalli sauran ta mana an ce duk inda ta sa ganninta a nan take ta kaba da tsabar gudu kawai to da aka kai wannan baitul maqdis din ta gama aiki yanzu yanzu an zo boda ne eh ita yanzu ba za ta iya tashi ta tafi saman bakwai ba saman bakwai tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar daga ta biyu zuwa ta uku tafiyar shekara ɗari biyar har san mai bakwai eh in kin iya wannan ke karama ce yanzu wannan ba naki bane yawa sannan buraka din wala Allah ba za ta yi magana ba haka Allah ya yi ta domin akwai duk inda suka zo da manzan Allah sai an kwankwasa sai an nemi izini sai an ce waye sai ya ce mu ne waye ka zo da shi ai Muhammad ne a ah, lokaci har yayin aiko shi kaga a ce Allah na yin abin su ba dole sai mala'iku sun sani ba a ce ai lokaci ya aiko an aiko sannan a bude sai su gaishe shi annabi ya hau bayan mala'ika Jibril daga Baitul Maqdis daidai wannan sakara da dutsen haka annabi ya lulaka sama a bayan mala'ika jibrilu kamar yadda shi ya ce cikin mara kawai ya ɓace ɓace. aka je sama ta ɗaya sama ta biyu sama har aka je saman bakwai aka kai sidratul muntaha to anan ne ya ganshi ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha inda hajjatul ma'awa sirra jannatul ma'awa ke to wurin da annabi ya ga mala'ika jibril kenan banda su bai taba ganin su ido da ido ba sai a wayannan wuraren guda biyu aka ji aka farlanto sallah ya sake dawowa ya dauke shi ya gara dawo da shi ya sauke shi a nan a lokacin ne asuba ta yi masu asuba ta yi wa annabi aina a baitul maqdis bayan ya zo a nan ya ga annabawa kamar yadda ya fara ingantattun hadisai sun tabbatar da wannan ya jagorance su ya musu sallah asubahi duk wani annabi yana wuri to aka sake hawa buraka ta ƙara dawo da shi maka bayan asubahi a baitul maqdis kafin gari ya waye cin cikin dukudukun dare annabi ya dawo da shi maka kuma an yi tafiyan ne a cikin daren da aka dauke shi bayan sallar isha'i aka tafi baitul maqdis aka wuce sama aka farlanto sallah aka dawo asuba ta yi aka ainihin wato dawo maka kuma a wannan tafiyan har ziyara an kai wuta an kai ziyara aljanna an ga abin da ke ciki sai zai ba mutane labari kunji kunji kunji kunji wanda suke da imani imanin su ya karu wanda kuma ba su da rabo masu imani amma yana da rauni sai imanin ya rubuce suka ce ƙarya kake wannan zuki ta mallake ko suka kafirce ka gani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya yi bayanin ya haramta aljanna ga duk mutumin da ya mutu yana shirka kuma zai dawwama a cikin wuta Allah ya ce innahu mai yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar zalimai ba su da mataimaka dalili na biyar na hudu afuwan inna shirka ya habitu jami'al amal ya ce shirka ta zama babban zunubi ne saboda tana rubuta dukkan aiki ka je aikin hajji so 60 a rayuwarka ko 70 wallahi da kayan shirka sai ta rubuta maka gaba da aikin kwarai da gaske a gari kamar yadda riba take yi tana yin haka Allah ya tsare mu ya ce to duk mutumin da ya wato shirka tana ruguza dukkan ayyuka Allah yana cewa walau ashraku da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da abinda suka aikata ya rubuce wa qala ta'ala Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wannan aya fa ana magana da annabi ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai menene wahayin da muke musu muke maka yanzu la in ashrakta matukar kai shirka ka hada Allah da wani Allah ce la yahbatanna amaluka aikin ka zai rubuje ya lalace kunan da min al za ka kasance cikin masu hasara Allah ya tsare mu da hasara dalili na biyar malam yace inna shirka halalud dam inna shirka inna al-mushrik ne ko inna al-mushrika halalud dam wal mal mushriki Mushiriki, <laughs> Allah ya kyauta dukiyarsa ta halatta jininsa ya halatta mushiriki ba Allah yana cewa faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ku kashe mushriki in kun same shi wato boka matsafi ya halatta a kashe shi wa quduhum ku kama su wa hsuruhum ku tare su wa qu'udu lahum kull marsad ku tsaya musu a dukkan wata madakata da za su iya kama su ku hana su sakat kasta muku bala'i a cikin gari wa qala an sallallahu alaihi wasallam kuma annabi alaihi salatu yake cewa umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah har sai mutane sun ce la ilaha illallah babu an mutuwa da gaskiya sai Allah fa idza qaluha idan mutane sun faɗi wannan kalma sun yi aiki da ita to asamu minni dima'ahum jininsu ya kubuta daga gare ni mana su din sun kange sun kare jininsu daga gare ni ba zan taba su ba wa amwaluhum kuma sun tsare dukiyoyinsu illa bi ha sai da haƙƙin dukiyar mana mene zakka ko da rika sa in ba aka dukiyar sai sun ga musu sun ga sun yi imani an gane ko na shida wanda a kansa za mu tsaya insha Allah ta'ala amalan yace dalilin na shida da ke cewa kuma a ai za ku tsaya daidai gaban kanka saboda maganar ibn al-qayyim da ita ce zai zama lafiya yace inna shirka akbarul kaba'ir ai shirka ita ce babban zunubi qala sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri shin bazan fada muku mafi girman zunubi ba qulna bala ya rasulullah sahabbai suka ce eh ga ya mana ya Annabi Allah qala sai annabi yace al-ishraku billahi wa uququl walidaini yi wa Allah shirka hada shi da wani sannan da saba ma iyaye Allah ya tsare mu da saba ma iyaye kun ga Allah ya gwama saba ma iyaye da zunubi mafi girma shine shirka so a ƙarƙashin wannan hadisi ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya magantu me yace za mu ji abin da ya faɗa a darasin mu na gaba insha Allah tabaaraka wa ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya mu dada abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ta martar duk inda za ku kafa musu tarko ku kafa kawai da ka ga boka wani ya zo gurinsa kawai sai maza ka an karar da wannan makila bai san bokan bane ka kore wannan kwastoma gobe ma haka jiyo ma haka yadda wata ta zo wai za ta je gun wani boka kawai sai wani abokin bai ganta ke wacce ina za ki tace wai zo ta wurin wani malami ne a ran gurin ita ba ta san boka bane wala Allah ta sani ta san harkan mata sai a hankali wala Allah ko ba ta sani ba ita dai ta ce wai za ta je gun wani malam sai ta ce ke san wannan malamin kuwa wai wannan wanda za ki je wurin nashi yace wata boka ne eh yace ta zaro idanu me za ki dai lafiya wai ya ce ta kawo sim ɗinta sim card zai mata wani irin tsafi a ciki da wani wani irin surkulle irin na bokaye wai za ta kira bazawarinta saurayinta ne in dai har ya daga waya da wannan sun to kawai ya kamu to ina saurayin da ke kuma ta ce ya tafi umarawa ya je roƙi Allah alɗin alheri ne aurenta na ce to da yake kuma baki da hankali shi ya tafi umara ya ga Allah ke kuma ki zo wurin wani to haka abu ya ce Allah ya tsare mu saboda haka kaga kaman wannan da aka hana ta zuwa an dutsa hanya to irin wannan haka ake musu Allah madaukin sarki ya datar da mu na'am na'am eh E, wannan yana da kyau annabin ne ma ya faɗa cewa a karanta ka za ta tsare mutum daga sharrin dujari ta kuma karanta suratul gafi kwarai da gaske eh shi kenan kawai ai in sanda ma din zai zo dun muna aljanna lokacin insha Allah